يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان حكى ألا تشكي كونسا أتشيغ بان للتافم نار رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama yau muna 21 ga watan 11 shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da 24 ga watan 8 shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam muna nan a cikin babi na goma babun fil mubadarati ilal khairat a ƙarƙashin wannan babi za mu tashi kan hadisi na hudu kuma shine hadisi na casa'in daga farkon littafi zuwa nan wasu kuma nasu za su gansa casa'in da ɗaya an abi hurairata radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi abu huraira allah yarda da shi ƙwala ya ce ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faƙala ya rasulallah sai ya ce ya manzan Allah ayyu sadaqati a'zamu ajra wace sadaka ce mafi girman lada ƙala an tasaddaqa وأنت صحيح شحيح annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce sadakar da ta fi lada ita ce wacce za ka yi kana lafiya lau ba ciwo tare da kai kuma kana jin makon abin da kake da shi na kuɗi ko na dukiya kana jin kwaɗayin abin da kake da shi da za ka ɗauka ka bar kana son sa matuƙar so ka iya cirewa ka bayar ita ce sadakar da tafi takshal faƙar a daidai lokacin da kana tsoron talauci gashi kuma ɗauka za ka yi ka bayar in ka bayar za ka rasa babu kenan a yanzu a hannun ka ba wani wata malulghina kuma kana fatan wadata ba ka san talauci kana tsoronsa kana fatan a ce a cikin wadata kake koyaushe wala tumhil manzo ya ce kada ka saurara ka yin sadakan nan a irin wannan yanayi hatta idza balagatil hulqum hasse sanda ranka ya kawo ga makogwaro ya zo ga makoshi ina gab da fita ƙulta lifulanin kaza wa lifulanin kaza sai ka kama cewa abawa na kaza abawa na kaza wa kad kana li alhali kuma dama na abinda kake faɗa bawa na kaza ya zama nasa domin da ka mutu ba naka bane da muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi al-hulqum majaran nafas malam imamun nau ya ce abinda ake cewa hulƙo shine magudanar numfashi makogwaro da wato ainihin ike ɗauko saƙon numfashi a waje da shi ko kuma ya karɓa yi ciki da shi walmari abinda kuma ake cewa mari majarar ta'ami wa sharab shine magangara da magudanar abincin da mutum yake ci da kuma abin shan da yake sha wani hadisi sahabinsa shine abdulrahman bin sakhar wasu kuma su ce abdullahi bin sakhar alkunyarsa abu huraira ya shahara da ita ƙabilarsa ɗan ƙabilar daus ne cikin manya-manyan ƙabilun da suke garin yaman ya musulunta a ranar yaƙin khaibar kuma allah ya masa matsayi na kasancewarsa shine sahabin da yake dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yawan hadisai ya rawaici hadisai hudu kuma ya taka matsayi da mataki na kasancewarsa mai fatawa a tsakankanin